cikin karatun wannan littafi na risalatu sala للإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى a yau asabar sha uku ga watan ramadan jira shekara 1445 wanda ya dace da 23 ga watan uku ga watan uku <clears throat> miladiya wannan karatu da mss na wannan faculty of natural and applied sciences na sassa university suka shirya <clears throat> man tsaya a shafi na 39 ku kuma daga nan za mu tashi insha Allah malaike cewa farahim Allah qauman anau bi salatihim wa anau bi dinihim faqaddamu khiyarahum واتبعوا في ذلك سنة نبيهم wa talabu bi zalika alqurbata ila rabbihim azza wa jalla yace Allah ya rahama ga duk mutanen da suka kula da sallansu suka kula da addininsu suka gabatar da mafi alkhairi a cikinsu suka bi sunnan manzansu sallallahu alaihi wasallam suka nemi kusanci zuwa ga Allah da hakan Allah madaukakin sarki Allah ya musu rahama ba ya ce wa ya abdullah al-imam ya kai bawan Allah ka umurci liman Allah kabbira awwala ma yaqumu maqamahu lis-salati hatta yaltafita yaminan wa shimala shi liman kada ya yi kabbara kawai yana tsayuwa a gaba wajen sallah sai ya kalli dama ya kalli hagu fa in ra'a saf mu'widan in yaga sahu ya karkace in yaga sahu ya karkace wal manakib mukhtalifa ya kafadu sun sassaɓa a an yi sufufan to ya umarce su da su daidaita su wa an yi hazo manakibahu su daidaita su fa in ra'a baina kulli rajulaini furja in ya ga tsaka in ya ga space fili a tsakanin mutum biyu amarahum an yadnu ba'dhum min ba'd ya umarce su da kowane sashi ya kusa da sashi haka da na ce rashin haɗa sahun mata a masallaci laifin wane ne liman aikin liman ne ya kalli can ya kalli can ya ce hatta tatamasi mana kibahun har sai kafadunsu sun haɗu da na juna wannan ya taba na wannan mara ce alam an na da sufu ka sani cewa lallai karkacewan sahu waktilaful manakib da kuma sabawan kafadu. yanqusu min as-salati yana rage wani abu a sallah wa anna al-furjata allati takunu baina kulli rajulayn cewa kuma ka sani cewa abun nan fili da ake samu da yake kasancewa tsakanin mutane guda biyu tanqusu min salati ita ma tana rage sallah fahdharu zalika ku kiyaye haka wa qad ja'a an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa rasu sufuf ku seta sahunku wa hazul manakib ku kusanto da kafadunku wa suddul khalal ku toshe duk wata kafa duk wani rami la yakumu bainakum mislul hadaf kada mutum ya ku tsaya tsakaninku kamar masu tsoron juna yani auladul ghanam as-sigar al-hadaf ya fi ƴaƴan hawaki da ƴaƴan hawaki a ba sa iya zama surmammannu da juna yake karku yi haka yake mina shaitan wannan in duk kuka tsaya haka to irin hakan hakan daga shaitan ne yake wa qad ja'a al-hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu hadith ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu kana idza qama maqamahu lis-salah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya a wajen tsayuwansa dan sallah lam yukabbir hatta yaltafita yaminan wa shimala baya kabbartawa sai ya kalli dama da hagu fa ya'muruhum bi taswiyati manakibihim sai ya umurce su da su daidaita kafadunsu wa ƙulu sai ce la taftalifu fa taftalifa qulubukum kar ku ba in ku ba to zukatan ku ma zai sassaba maluma suke cewa daga cikin abin da ke kawo kaga mutane suna sallah a masallaci ɗaya amma kuma suna gaba da juna shi akwai rashin daidaita sahu sai manzo Allah ce la taftalifu fa taftalifa qulubukum shi yasa rashin jituwa ya yawa tsakanin mata akan maza so sun fi kowa rashin daidaita sahu ko ba to a dinga daidaita sahu yace wa qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam kuma yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa annahu iltafata yawman cewa wata rana ya juya fara'a rajulan qad kharaja sadruhu min as-saf sai ga wani mutum wanda kirjin shi ya tulluko sahuna da amma shi kirjin shi ya matso gaba fa qala sai ce la tasawunna manakibakum yace ko ku daidaita kafadunku aw la yakhalifanna Allahu bainakum ko kuma Allah madaukakin sarki ya sassafa tsakanin ku. yace fa taswiyatu sufuf yace daidaita sahu wa dunwur rijal ba'dhum min ba'd ta kusantowar mutane masallaci wani sashi zuwa sashi su kusanto min tamamis sala yana daga cikin abin da ke cika sallah wa tarku zalik barin yin hakan naqsun min salati tawaya ce ga sallah na kasa ce wajal hadith an umar hadith ya zo daga umar annahu kana yaqumu maqam al imam shi sai na umar yana tsayuwa inda liman ke tsayuwa sun malayu kabbir sannan ba zai kabbara ba hatta ya tiyahu rajulun qad wakkalahu har sai wani mutum ya zo wanda shi Umar ya wakilta shi ya sa shi bi iqamati sufufi shine wanda yake tsayar da sahu an yi iqama an tsaya to wannan sai na Umar ya wakilta shi zai bi sahu tun daga sahun farko na masallaci har ƙarshe sai ya daidaita komai tukun wannan din zai zo ya ce mishi sai wannan din ya zo ya ce mishi fa yukhbiru sai bace annahu annahu qad sawwa cewa lalle sahu ya daidaita fa yukabbiru sai na umma sai kabaran haram haka yake amma haka, limamai da yawa ba sa ana gama ya kama kawai wani maka a gama ya kama ya riga kalli alkebula. liman na la ladan na la ilaha illa kawai ba ruwan shi da ya aka tsaya ba abin da ya dame shi waja an umar bin abdul aziz rahimahullah ya zo daga umar dan abdul aziz mithlu zalik kwatan kwacin haka wa ruya an rawaito cewa anna bilalan kana yusawwi sufuf wa yadribu araqibihum bid-durrati hatta yasaw bilal yana daidaita sahu kuma yana amfani da sanda ya rinka dukan kafadun mutane da kafafunsu har sai sun daidaita sahu a gama za masu yi da gaske ku don sai a ce liman yana dukan mutane su addinin ne sai ka yi malai ya kala ba ulama ya ce wani sashi na malamai suna cewa wa kwari ya shiba wa ya kuna haza min bilal ala ahadin nabi inda ya kawo ya ce hakan zai iya yiwuwa bilal yana yi ne lokacin manzan allah yana rayu kabula an yi da kafin ya shigo sallah li an hadisa an bilal da an nahu lam yu azin li ahadin ba'adin nabi illa yawman wahidan so da ya tabbata cewa tun da manzan allah ya rasu bilal bai kara kira ma wani sallah ba sai rana ɗaya tun ranar da mazalla Allah ya rasu Bilal bai ƙara kiran sallah wasu wata rana guda da ha iz ata marji'ahu min sham wa lam yakul nasi ahadun bi azanihi hina yara iz ata ne ba idza ata ba lokacin da ya dawo daga sham a lokacin mutane waɗanda suke rayuwa a madina yawanci ba san kiran sallan bilal yawanci ba san kiran sallan biyar sahabbai sun fifita sun tafiya da addini shi ma ya tafi sham da ya dawo yawancin mutanen da suke madina ba san kiran sallan biyar ba da yawa fa talaba ilaihi abubakar wa ashabu rasulillah an yu'azzina sai sai na abubakar yana khalifa da sauran sahabbai da suke rafi suka nemi bilal ina ma da zaka kira mana sallah so da an dade ba ba a ji shi ba fa azzana sai bilal ya kira sallah falamma sami'a ahlul madinati sauta bilal lokacin da mutanen madina suka ji muryan bilal zakarun nabiyya ba'da tuli ahdihim bi adani bilal wa sautihi ko sai suka tuna manzon Allah bayan tsayin lokaci da suka ɗauka ba su ji kiran sallan bilal ba ba su ji muryan bilal ba yace jaddada zalika fi qulubihim amran nabi wannan sai ya sabanta musu umarnin manzon Allah wa shauqahum azanahu ilai azanahu ilai da kuma yadda manzan Allah yake son kiran sallan Bilal hatta qala ba'dhum har wasu ke cewa ba'atha an-nabiy shawqan minhum ila ru'yati ha suke cewa ba'atha an-nabi ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tashi shawqan minhum saboda yadda kiran sallan Bilal ya shiga zuciyarsu suka ji sun kaunaci hakan suka zo suna dan su ga manzan Allah ko dai daga gaskiyar ne ya dawo ce walamma hayyajahum Bilal alaihi bi adanihi wa sautihi a lokacin da bilal ya daga musu hankali ya zaburar da su da kiran sallansa da muryansa farraku inda zalika wa bakau suka bazu aka ta zuwa mutane suka tabarin abin da suke suna zuwa wajen kiran sallan suna ta kuka washtadda buka'uhum alaihi sallallahu alaihi wasallam kukan su ya tsananta hatta faraj alawatiq min buyutihin shauqan ila nabi, har ƴan mata ma kanana suka rinka fitowa daga gidaje so da tuna manzon Allah da soyayyen manzon Allah so da sun ji muryan Bilal hina sami'u sauta bilal wa adani lokacin da suka ji muryar bilal da kiran sallan bilal wa dhikr wa dhikrun nabi da kuma tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace walamma qala bilal lokacin da bilal yace ashhadu anna muhammadar rasulullah da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah imtana'a bilal min al-adhan falam wannan lokacin sai bilal ya gagara ci gaba da kiran sallan duk kukan nan fa daga farkon kiran sallah ne zuwa ashhadu Allah la ilaha illallah zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah kiran sallan ta kare shi kai shi ya gagara sawa ka duba yadda suke son manzon Allah da yawa fa sun fa shi fa amma kai baka taba jin bakin ciki da abin da baka taba ganin shi malai wa qala ba'dhum wasu ma maluma a ruwayar hadis ke ce saqata maghshiyan alayhi bilal yana kai faɗin ashhadu anna muhammadar rasulullah ya faɗi ya suma hubban linnabi da tsaban soyayyen Manzan Allah wa shauqan ilai da yanda yake ji a zuciyansa. ina ma da Manzan Allah yana rai malaka farih farahimallahu bilalan wal muhajirin wal ansar Allah ya kara rahama ga bilal da muhajirai da ansar waja'alana wa iyyakum min at-tabi'in lahum bi ihsan Allah ya sanya mu da ku gaba ɗaya cikin waɗanda za su bi ta su da kyautatawa amin to kaga wannan ya kawo ne saboda ya tabbatar cewa wancan abin da Bilal yayi zai yi wa Bilal yayi ne a zamanin wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Bilal bai ƙara kira mu wani sallah ya ce shi ladanin annabi ne kadai inda annabi ba shi shikenan to dan wa zai sa shi ladan eh so da suke suke girmama shi musamman sai na umar an rawaito yake da yana yaban sai na abubakar da bilal yake cewa sayyiduna a a tafa sayyida yace abubakar sayyiduna yace abubakar shugabanmu ne kuma ya yanta shugabanmu yana nufin bilal umar yake kiran bilal shugabansu kaga za ce bilal zo ka wa zai mishi umarni mala yace fattaqullaha ya ma'sharal muslimin ya ku taron musulmai ku ji tsoron Allah wa ahkimu salatakum ku tsaida hukunce hukuncen sallanku walzamu fiha sunnata nabiyikum ku lazumci a cikin sallanku ku sunnan manzonku wa ashabihi da sahabbansa wa sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in tsira tabbata a gare shi da su baki da fa inna zalika huwa alwajibu alaikum wal lazimu lakum saboda hakan shine wajibi akan ku kuma shine abin da ya zama farilla ya lazumce ku wa qad wa'ada Allah ta'ala man ittaba'ahum ridwanuhu da Allah ya alƙawari ma duk wanda ya bi manzon Allah ya bi sahabban shi Allah masa alƙawarin samun yarda daga gare shi والخلود في fi يا مش على alƙawarin dawwama cikin قال الله عز وجل ألا ولو كسركتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي والسابقون الأولون وأن سكيرجي أنا نفرق فرقنا من المهاجرين والأنصار لقد المهاجرون الأنصار wallazi na taba'o bisan da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ya samu na Allah ya radiyallahu anhu Allah ya yarda su waradu anhu su ma sun yarda da Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya musu alƙawarin aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta khalidina fiha in suka ce za su dawwama a ciki abadan har abada zalikal fawzul azim lallai wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu malai ce fattiba'ul muhajirin wal ansar wajibun ala an-nas ila yawm al-qiyamah bin muhajirai da al-ansar wajibi ne akan mutane har kiyama ta tsayu waja'a an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu cewa shi manzon Allah kana lahu saktatan annan ko magana sallah ko cewa ya tabbata daga manzon Allah yana da gurare guda biyu da yake yin shiru a matsayin shi na liman saktatun inda iftitahi salat wasaktatun idan fara ga milin kira na na ishara gare shi da zuku manzan lafai akwai gurare guda biyu da yake yin shuru a sallah na farko bayan ya yi kabbaran harma za a ji yi shuru na wani lokaci na biyu ko bayan ya gama karatu kafin ya je ruku shi ma za a ji yi shuru na wani lokaci wa kanan nabi sallasan ya sukutu idan fara ga milin kira qiraa qabla an yarka manzan lafai ya kasance yana yin shuru in ya gama karatu kafin ya ruku hatta ya tanaffas har sai yayi numfashi numfashinsa ya koma yace wa aktharul imma ala khilafi ya yace amma mafi yawan limamai a yanzu ba haka suke yi liman yana gama da kai harafin karshe na aya da kabbaran tafiya ruku haka ba haka ban Allah yake yace fa murhu ya Abdullahi ya kai ban Allah ka umurci limamin nan idza faraga min al in ya gama karatu an yasbuta qa'iman ya tabbata a tsaye wa an yaskuta ya yi shiru hatta yarja na suhu har sai numfashinsa ya dawo kabul an yarka a kafin ya ruku wala a qira'atahu bi takbiratil ruku'i kar ya hada karatunsa da kabbaran zuwa ruku'i yace wa khaflatun qad ghalaba alaiha alaihan nas fi ya yace akwai kuma wata ɗabi'a da mutane da ya galabace su a cikin sallansu illa man sha allahu daidai wanda Allah ya ga dama min ghairi illati ba tare da illa ba yake kokari ya faluha shababuhum wa ahlul quwwati wal jild minhu yace matasa daga cikin su masu karfi da masu gini a jika duka suna yi an gane ku wannan wala nayi wata mantuwa wannan matsalar na so mu mu tattaura shi da tsayi da kaga wani tafi da na dauka ina karanta a masallaci da zan zo sai na manta da littafi amma za mu bi shi a sama sama yace shine a ahaduhum min qiyamihi lis-sujud ce mutum yana tafiya daga tsayuwa zuwa sujada wa yada'u yadayhi ala al-ard qabla rukubatayhi yace sa ga mutum ya sa hannu kafin ya sa gwiwa wa idza nahada min sujudihi in ya dago daga sujada aw da ma yafrugu min tashahhud ko ya gama tahiyya yarfa'u rukubatayhi min al-ard qabla yadayhi sai mutum ya fara daga gwiwa kafin hannu sai malamin ya ce wa hadha khata'un ce wannan kuskure ne wa khilafu ma jaa an fuqaha ya sa wa abun da yazo daga malamai wa inna ma yanbaghi lahu abun da ya kamata gare shi idan haffa min qiyamihi lisujud in zai sunkuya daga tsayuwan zuwa ga sujada an yada'a rukubatayhi al-ghaf ya fara kai gwiwa a ƙasa thumma yadayhi tukun hannayensa thumma jabhatuhu sa'annan goshinsa wa idza nahada in zai dago rafa'a ra'sahu thumma yadayhi sai daga kansa ya daga hannayensa thumma rukubatayhi sa'annan gwiwoyinsa bi zalika ja al da wannan ne asar yazo an annabi daga annabi sallallahu alaihi wannan matsala ce irin wanda muka tattauna da su matsala ce wanda akwai tattauna da yawa tsakanin malamai kuma duka hadisi ɗaya ne ba wai hadisan daban-daban bane amma fahimtar hadisin kowa da yadda ya fahimce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ɗayan ku in zai zai sujada kar ya je kamar yadda raƙumi yake kwanciya kuma da manzo Allah yake to inda matsalan shi take shine sai maluma suka zai samu sabani raƙumi shin yana da hannu ko bai da hannu inda matsalan inda saɓani take kenan akwai yan plant science suna zuwa mu fatawa ko inda aka samu ta, wasu suka ce a raƙumi yana da hannu me hannu raƙumi suka ce kafafuwansa na gaba so da haka manzalla ta kada ku je sujada kamar yadda raƙumi yake kwanciya to raƙumi zai je kwanciya yana fara kai ne gaba tukun sai sauke da wasu kace to manzo Allah yana nufin kar ku fara tafiya da hannu ke wasu kace ai raƙumi bai da hannu raƙumi yana da kafa ne guda huɗu kuma Qur'ani ya fara ku Allah ya ce falak kullu shay'in mimma fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijli wa minhum man yamshi ala arba raƙumi a cikin man yamshi ala arba suka ce sau da ka raƙuri bai da hannu ƙafafu ne ke da shi guda hudu in zai kwanta kuma yana fara kai gwiwon ƙafan shi na gaba ne ƙasa so haka annabi abinda annabi ke nufi kar ku fara kai gwiwa kasa ku fara kai hannu shine fahimtar an gane ku to wannan kuskure wannan sabanin fahimta nan tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duka haka suke wasu suna wancan wasu ayin da suka fahimci wancan kenan wasu da suka fahimci wannan ke so haka in kaga wancan ya karka ga laifin shi kila ya gamsu da dalilan waɗanda su yana ganin raƙumi yana da hannu to haka tun da raƙumi yana da hannu shi ba zai je sujada da hannu ba in ya je sujada da hannu ta ya kamace ce yana da me raƙumi wani a ganin a raƙumi bai da hannu kafafu ne in ya je da gwiwa shi ne ya kamace ce yana da me raƙumi in haka ya fahimta tsakanin shi da Allah bai da laifi an fahimta ku to shi ma yana cikin waɗanda shi abin da ya fahimta shi ne raƙumi yana da hannu an gane ku shi yasa ce in ka je da hannu kai mai kuskure sai ka je da mi da gwiwa shi yasa shi ma ya kawo wannan an fahimci matsalan malai ce fa'umiru bi zalika oke fa'amuru bi zalika wan hau'an ana umurtanku ku umartu ku zama wanda aka umurce su da hakan wan hau'an kuma ku zama kun hannu man ya yaf'alu khilafa zalik duk wanda kuka ga yana aikata sabanin haka ko wa amruhu an yanha ku umarce shi da in zai sunkuya idza nahada ala sudir qadamai in zai sun in zai zai sunkuya to ya sunkuya ne ala suduri qadamaihi ya sunkuya ne akan kafafuwansa wala ya yuqaddimu ihda dilai kare gabatar da kafa ɗaya kafin ɗaya an gane ku ya zama tare za su tafi fa inna zalika makruhun gabatar da ɗaya kafin ɗaya makruhi mana bai lalata min sallah ba amma ko ba a so yayi haka ba wa qad ja'a abdullahi bin abbas wa ghayrihi ya zo daga abdullahi dan abbas da waninsa anna taqdima ihdar rijlaini idza nahada yaqta as-salah shi abdullahi bin abbas yana cikin waɗanda suke ganin cewa mutum in zai je sallah zai tafi sujada sai fara kai kafa ɗaya tukun kafin ya kai ɗaya su sa ganin ma wannan abun ya lalata mi sallah to kaga dai abdullahi bin abbas shi yana da wannan fahimtar kai ka san fahimta ce mai ƙarfi ko ba haka bane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi mafi dacewa shine mutum ya ya nisanci hakan gaba da yace wa yustahabbu lil musalli an so ga mai sallah an yakuna basaruhu ila mawdu'i sujudi cewa ganinsa idan sai zama yana zuwa ga inda zai sa goshi wala yarfa basarahu ila samai kada ya daga kansa sama wala yartafi kai rinka waye waye kai rinka jujjuya fuskar da ko ina fahdharu iltifat ku nisanci waye waye a sallah fa innahu makruhun so da makruhi ne wa qad qila wasu maluma ma suna fadin cewa yaqfa as-salat yana lalata sallah yana yanke sallah an gane. to matsalan inda za a kalla in ana sallah malaman mazhabin na malikiya su suna ganin in mutum zai sallah zai kalli gaba ne haka suka ce me yasa suka ce Allah ya ce ha qad ko wani ka fi sama balan walli annaka qiblatan ba fa walli wajhaka shatr al masjid Allah ya ce ka fuskantar da fuskanka bangaren masallaci mai alfarma ra kan zaka zo sallah ka tsaya haka suka ce sai dai in a gaban naka akwai abin da zai iya kawar maka da hankali daga sallah to babu laifi ka dan rufe idon wanda asali kuma rufe ido makaruni ne wanda ma a wajen maliki yana lalata sallah amma ya zama akwai abin da zai kawar maka hankali daga sallan to a wannan halin sai zama irtikabu a khaffu dararai ga uwa guda biyu masu cutarwa to sai ayi wanda ya dafi sauki an fahimta ku to haka suke gani amma sauran malamai sun sa'a musu suna ganin a in mutum zai yi sallah ya kalli inda zai sa goshi kamar Sheikh muhammadu amin bin Muhammad ah, muktar ash-shanqibi a cikin adwaul bayan da yake tafsirin suratu suratul mu'minun fadin Allah allazina hum fi salatihim khashi'una ya kawo asa daga sahabbai cewa annabi sallallahu alaihi tunda aka saukar masa da ayan allazina hum fi salatihim khashi'un sai koma in zai yana sallah sai ringa kallon inda zai sa zai sa gobe shi akan wanda yana daga cikin khushu'i a cikin a cikin sallah akwai malaman da suke ganin ma babu wani specification kai duk abin da zai kawo maka khushu'i da nutsuwa a sallah an gane ku Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yana cikin da suka inganta waɗannan hadisan to wannan shi na'am malai yake cewa idan sajada in mutum zai yi sujada yadau asabi a yadai hatta yuhadi bihima uznai wa huwa sajid in mutum ya sujada to zai sanya yatsun hannunsa zai ije su ne inda za su yi seti da kunnuwansa a lokacin da mutum ya sujada kar ki sa hannunki a baya kar kuma ki wuce da shi gaba ya zama inda kika sa hannu goshinki yana ƙasa to ya zama hannunki yana tetin ne kunni kunnuwa wa ya zummu asabi'ahu kuma zai hada yatsun kar ya bude su ba zagi yake ko wa yuwajjuha nahwa al-qibla kuma zai miƙe su fuskanci al-qibla kar ki zo ki sallaki akwai da zaka sanya yi haka sun kafa yatsun su ko mutum kaga ya haka to kuskure ki hada su kuma ki miƙe su ko ka miƙe su ya rinka kallon alƙibla wa yubdi mirfaqaihi wa sa'idaihi ya bude mirfaqain mirfaqain dinsa zira'insa da damatsansa ya bude karya mummatsa jikin shi haka wala yalzaquhuma bi jambayhi karya hada hannayensa da jikin shi ya bude su karya kan mutum ya manna jikin shi yace da alhadith an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza sajada manzon Allah ya kasance idan yayi ruku yayi sujada لو لو مرت بهمة تحت ذراعيه لنفذت manzo Allah sallallahu alaihi yana sujada inda wani dan karamin dabba zai zo ya wuce ta kasan hannun shi zai wuce yadda yake hudi an gane inda yake buda waja'a na ashabin nabi sallallahu alaihi annahum qalu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi idza sajada jafa baina dab'aihi manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan yayi sujada yana nisan ta tsakanin damatsansa guda biyu ba ya manna su yake fa ahsinu sujuda rahimana Allah wa iyyakum yace ku kyautata sujada Allah ya mana rahama kuma Allah ya muku rahama wala tu tudayyi'u shay'an kada ku wulakanta wani abu a cikin sujada kaga malai yana yana mana addu'a ko haka ba to yana so mu gyara malai ce fa a ja'at al ya zo a cikin hadisi innal abda yasjudu ala sab'ati a'dha cewa bawa yana sujada ne akan gabbai guda bakwai fa ayyu udhun minha tayya'aha lam yazal zalika al'adhu yal'anu dukkan wata gaba daga cikin gabbai bakwai din nan in ya tozarta ta wajen yin sujada to wannan gaban za ta ci gaba da la'antarsa har ya ida da sallah wa yanbaghi lahu idza raka'a an yulqina rahataihi rukubatai yana da kyau in mutum ya ruku to ya da ya kama gwiwoyinsa da tafukan hannunsu raha shine tafin hannu rahatain guda biyu sai ya kama gwiwoyinsu wa yufarriqu baina asabi'ihi kuma ya kama shi a lokacin ruku'in ya kama gwiwa zai baza hannunsa ya zama ya rike gwiwan ne gaba da an gane ku ba zai ta zai rike gwiwan ne zai bude yatsunsu wa ya'tamidu ala dabi'ihi wa sa'idaihi zai dogara akan karfin hannayensa zara'ansa da kuma damatsansa wa yusawwi zaharahu zai miƙe bayansa wala yarfa'u ra'sahu ba zai ɗaga kansa sama ba wala yankusu kuma ba zai sauke kansa kamar yana jin kunya an gane ku yana ruku'u ba zai haka ba kuma ba zai sauke kai ya rinka kallon kafafunsa ba an gane ku yace fa qad an anin nabi sallallahu alaihi wasallam zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza raka'a cewa shi manzon Allah ya kasance idan ya ruku law kana qadahun min ma'in ala dhahri ma taharraka min mawdu'ihi da za a ije wani tukunya ko daro ko ƙwarya na ruwa a bayansa to wannan tukunyan ba zai yawo kuma zalla ya ruku yanda yake miƙe bayansa da za a ɗauki wani ƙwarya a ije da ruwa a ciki ƙwaryan ba zai yawo ba zai zuba ba wa zalika listiwa'i zahrihi hakan ya faru saboda yadda yake ta bayansa wa mubalagatihi fi ruku'ihi sallallahu alaihi da yadda yake kai matuƙa a ruku'unsa malike fa ahsinu salatakum rahimakumullah ku kyautata sallan ku Allah ya muku rahama wa atimmu ruku'aha wa sujudaha wa hududaha ku cika ruku'in sallan ku cika sujudar sallan ku da haddodin sallah fa innahu jaa al hadith da lalle hadisi yazo innal abda cewa lalle bawa idza salla in yi salla fa ahsana salata ya kyautata salla sa'udat sallan tana haurawa sama walaha nurun tana da haske wa idan tahat ila abwabis sama in sallan ya kai zuwa kofofin sama futihat laha abwabus sama sai a bude mata kofofin sama fatashfa'a li sahibiha sai ta cece mai wannan sallan wa taqulu sai ta ce hafizaka Allah kama hafiztani Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye wa idza asaa fi salati in mutun ya munana a sallansa falam yatimma ruku'aha wa sujudaha bai cika ruku'in sallan ba bai cika sujadan sallan ba wa hududaha da iyakokin sallan bai cika ba fa'udat walaha zulma za ta haura sama tana da duhu fataqulu sai ta ce dayya'aka Allah kama dayya'akani Allah ya wulakanta ka kamar yadda ka wulakanta ni fa idan tahat ila abwabis sama in ta kai zuwa kofofin sama ghulqat abwabas sama duna sai a kulle kofofin sama ba za a bari sallan ta wuce thumma lafat kama yalfu thawbul khaliq sai a mutsike shi a dunkula shi kamar yadda ake dunkula tsohon tufafi fa rabu biha wajhu sahiba sai a daki fuskan mai wannan sallan da wannan sallan alakar ka sa mu haka malai ce wayan bazi rajuli idza jalasa shahu. ya kamata ga mutum in ya zauna zai yi tafiya. ha an yaftari sharidilahu yusra ya shimfiɗa kafansa na hagu fayajlisu alaiha sai ya zauna a kai. wa yansiba rijlahu al-yumna sai ya kafa kafansa na dama wa yuwajjihu asabi'ahu nahwa al-qibla sai ya fuskantar da yatsunsa su kalli al-qibla wa yada'u yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sai ya dora hannunsa na hagu akan cinyansa na hagu wa yuwajjihu asabi'ahu nahwa al-qibla shine ko sai ya fuskantar da yatsun hannun su kalli al-qibla wa yada'u yadahu al-yumna sai ya dora hannunsa na dama ala fakhidhihi al-yusra ala al-yumna akan cinyansa na dama wa yashiru bi isbi'ihi allati tali al-ibham sai yayi nuni da yatsansa wacce take bin babban yatsa saboda a larabci kowane yatsa yana da sunan shi amma su a larabci suna kiran wannan yatsan da me sabbaba ma mai ma'anar sabbaba abun yin zagi to shi yasa ana magana a shari'a sai ba a kiran sabbaba ko a ce sabbaha abun yin tasbihi ko a ce allati talil wusta ko allati talil ibham an gane so da bayan za a sallah kuma a ce kai nuni da abun zagi kaga yi bai yi ba ko yawa to a yaran lan musulunci ba a kiran shi da sabba ba yace sai mutum yayi nuni da yatsan shi wanda yake bin babban yatsan sa wa yahliqu al ibham wal wusta sai ya sai rike ibham da al sai ya dunkule su wa yaqidul baqin sauran masu yi dunkule su fa'ida falla ko ila suturatin in ko mutum yanzu ma ya zo magana akan tahiya kenan ku in mutum yazo zai tahiya ana so ya zauna ya shimfida kafansa na hagu sai ya zauna a kai sai kafa kafansa na dama ko in ya kafa kaga yatsun za su zama suna kallon alkebila ko hannunsa na hagu sai dora akan hannunsa ba aikin komai da shi zai yi hannun hagu amma hannun dama kuma fa zai dunkule sai ya nuni ya ce wa idan salla ila suturatin in mutum ya yi salla a wajen sutura ka yi salla sai ka ije abin da zai duk wani wanda zai wuce sai dai wuce bayan wannan shaki a sutura ya ce falyadun min hato ya zama ya kusanto zuwa ga sutura kada ya nisa da shi fa inna zalika mustahab sau da haka mustahabbi ne wala ya murru ahadun alaiha kar ya bari wani ya wuce tsakanin shi da wannan sutura fa inna zalika yukrahu sau da hakan an kyamace shi ce ja al-hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadith ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yace man salla ila suturatin duk wanda zai salla kusa tare da sutura falyadul minha to ya kusanto shi fa inna ash-shaytana yamurru bainahu wa bainaha saboda shaytan yana wuce tsakanin shi da wannan sutura wa mimma yatahawanu bihi an-nas fi amri salatihim tarkuhum al-marra bayna yaday al-musalli daga cikin abubuwan da mutane suke kuskure ba sa bashi muhimmanci game da sallansu shine suna barin mutane su wuce gaban sallansu kuma kuskure wani bai sani ba ne wani kila ga kofar masallacin nan sai zai kabbata sallah nan sai ka shigo ka wuce bi mutai ga mutum yana kaga kuskure kuskure in mutum zai sallah ya kirdadu gurin da mutane ba sa yawan kai komo in kuma ya za mu kama dole to ka nemi wani abu ka ka ije inda duk wanda zai wuce zai wuce bayan wannan abun ba ba gaban sallan ka shi kuma mai wucewa ya zama ya ji tsoron Allah ko malai ce wa qad al hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idra al marra ku tare wanda zai wuce gaban sallan ku fa in aba in yaki fadra'ahu ku tare shi fa in aba in yaki faltumhu ku nushe shi fa inna ma huwa shaytanun shi sai maluma suke cewa ko dambe kuka yi ka dauke shi ka buga shi da ƙasa in dai baka juya malkibla ba ba cigaba da sallar ka kawai zaka yi sallar ka nan to akwai ruwa da yazo yace fal yuqatilhu ka yaƙe shi an gane ko malaman hadisi ma suna ganin ko ka juya malkibla ba duka kai ne wajen biyayya ga umarnin manzo Allah matakan baka yi surutu ba ka dai mishi duka ka jefa shi ka ce ba ba hira ba dan kaza a kana wannan kuma to wannan wani abu ne da an gane ku manzo Allah ce faltumhu ka ka mishi kulli wa ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi <laughs> kaga bi yadihi ko kaga kai biyadi. yadihi yace falau kana lil mar baina yaday musalli rukhsa lama amara annabi bi lutmihi yace da wanda ke wucewa gaban mai sallah yana da wani rangwami da shari'a zai mishi yace da manzo Allah bai umarni da anaushe shi ba yace wa inna ma zalika li'izami al-ma'siya min al-mari baina yaday musalli hakan ya faru da girman zunubi wanda wannan mai wuce gaban mai sallan yake dauke da shi wal ma'siya min al musalli idza lam yadra'u kuma wannan zunubin zai koma kan mai sallan in bai tare shi ba hmm, in ba kasan mata suna yawan kuma na mata yafi kowanne hatsari so da abu ne a shari'a duk mace mace in dai ta balaga in ta wuce gaban sallan ka sai ka sake sallah daga farko za ka fara ne daga farko sallan ya mutu kuma za ga suna sakaci sosai Allah ya sa a gyara malai ce waje alhadis hadis ya tabbata kawai manzo Allah ke cewa law ya'lamu ahadukum ma alayhi fi fi mumrihi bayna yaday akhihi fi salati yace da mutum da ɗayan ku ya san abin da ke kai shi na zunubi na wajen wucewan shi gaban dan uwan shi yana sallah lan tawara 40 kharifa to da zai jira koda shekara 40 ne wancan bai da sallah wannan ya fi maka sauki fiye da zunubin da ke kanka na wucewa da aka gaban mai sallah yanzu ba wata hanya sai nan kuma ana sallan to da zaka jira ko da shekara arba'in ne to ko bai tsammanin wanda zaka jira shi ko da minti arba'in ne na kallo ko ba ka ba kuma ma ya hankalta kana jira zai matsa gaba kai sai ka wuce ta bayan shi ya halatta malaki waje al anna aba sa'id al-khudri kana yusalli fa arada ibn akhi marwan ibn al-hakam an yamurra bayna rai shi ya zo a cikin hadisi yawa sahabi abu sa'id al-khudri wata rana yana sallah sai dan uwan marwan bin al-hakam ɗaya daga cikin kalifofin daular umawiya ya zo zai wuce ta gaban shi fa mana abu sai sai abu sai ya hana shi fa zahaba bani afi marwan ila marwan tunda yana ganin baban shi ne yana dan uwan baban shi ne khalifa amir ya zo zai wuce wani ya tare shi eh dan kanin president wa huwa yawma idhin walil madina a lokacin marwan bin hakam shine shugaba a madina shine gwamna fa shaka ilaihi ma sana abu sai yaje kai karan abu sai zuwa wajen baban shi waje abu sa'idin ba da zalika abu sa'id sai zo bayan wannan fadakala sai zo fa qala lahu marwan sai marwan yake mishi ma yadhkuru bin akhi annaka laqamtahu wa kana minka wa kana minka ilayhi yace ya ce mun ka naushe shi kuma kai ka san matsayin shi a gurinka fa qala abu sa'id abu sa'id yace amarna rasulullah ko amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadra al-ma ya umarce mu mu tara wanda zai wuce gaban mu sallah fa in aba da ra'anahu in yaki mu tare shi na biyu fa in aba in ya daura ku laqamnahu mu naushe shi fa na ma huwa shaytan sura ne, wa in na ma laqamtu shaytanan ni shaytan na nufa ni na nushi shaytan ne baro shi ban nushi dan dan uwanka ba manzo Allah ce shaytan ne zaka ni shaytan na nusa <laughs> ka ni ba shi na nusa ba an kuwa nan dan uwanka shaytan ne to sai yi ga <laughs> kaga ba kes ko in dai dan dan uwanka shaytan ne to zo a fara kyas sabu bala ce wa yusahabbu lirrajul idza faraja li salati al-ghadati an soma mutum idan ya fita dan sallan asuba an yi sallar raka'ataini fi manzili yayi sallar raka'atai al-fajr a gidansa sun ma kafin ya fita wanda daga cikin sunna da da yawa an daina raka'atai al-fajr a gida ake a gida ake kafin a fita in an je masallaci sai a yi tahiyatul masjid in lokacin sallah bai ba sai a zauna a jira liman to mun ko ba ma raka'atai al-fajr sai mun je ina sai mun je masallaci ya katal fajr da witiri witiri ma za ga mutum yayi da sallah sai sai ya yi witiri a masallaci kuma abin da yafi dacewa da sunna shine ka koma gida sai ka je ka yi witiri an gane ku duk da cewa ana dan rangwami ga in mutum sun ne kila gidan ba fitilla kuma wai shi ba tabi ko ba wanda za su haska mishi gidan kila ya shiga ma zai haka haka ne nemi ya nemi gurin kwance shi sai ya kwanta ba wanda zai ce mishi sanna dawa kila ba ruwa a buta ba a sa ba kaga damuwan sai yawa ko ba haka bane Allah ya tausaya muku wallahi da bai da aure abun tausayi ne bale ce wa yustahabbu lahu zikrullah fi ma zikrullah fi ma bayna ar-rak'atayn wa bayna salati al-ghadati an an so masa ya yawaita ambatan Allah tsakanin rakatul fajr din kafin a tara sallan asuba yace wa min al-jafa yana daga cikin wuce iyaka al-kalamu bainahum mutum ya tigo da hira bayan yayi da kadar fajr illa kalaman wajiban laziman sai dai magana wanda ya zama wajibi ya zama lazimi min ta'limil jahil ko karantar da wani jahili wa nasihatihi ko yi masa nasiha wa amrihi wa nahi dai ba umarni da hana shi fa inna zalika wajibun lazim saboda da wannan aiki kan wajibi ku wal wajibul lazim yace abin da yake wajibi wanda aka lizumta mutum da shi a'zam min zikrillahi ya yafi daraja yafi girma sama da zikiri wanda mutum zai na nafila wa tatawwu la yuqbalu hatta yu'addi al-wajib lazim kuma dama ai nafila ba a karfa sai mutum ya sauke farali karantar da wanda kaga yana kuskure wajibi ne zikirin da aka yi tsakanin da ka talfaji kafi a tara sallah mai ne nafila ne to in kai wofantar da wancan baka gyara ma wancan ba sai saboda kana zikiri to zikirin ma ba zai zama karfafiya ba saboda ka bar wajibi ka je kana yin me nafila malaki wa qad ja al hadith hadith yazo cewa la yaqbalu Allah nafilatan hatta tuaddi al fariida cewa Allah baya karfan nafila har sai an sauke me abin da yake farilla malaki wa yastahabbu lir rajul idha aqbala ila al masjid an so wa mutum idan ya fuskanto masallaci an yaqbala bi khawfin wa wajalin ya kusanto masallacin da da tsoron Allah a zuciyarsa da ganin girman abin da yake wa kushur da kankan da kai wa kudu da nuna kasawarsa a wajen Allah wa an ya kuna alaihi sakinatu wal wiqar ya zama akwai nutsuwa da kwanciyar hankali tare da shi Fa fama ajraka salla abin da ya samu ya sallata wa ma fatahu qada abin da ya wuce masa ya rama bidhalika jaa al-asar anin nabi da wannan ne hadisi ya tabbata daga manzon Allah wa annahu kana cewa ya kasance ya'muru bi itqalil khuta yani qurbul khuta ila al-masjid manzon yana umarni da nauye tafiya in za a je masallaci me yake nufi da nauye tafiya kar ka dinga tafiya sauri sauri kana ba ba san ka nauye tafiyanka tafiya in asali tafiyanka in ka bude kafa daga nan zai kai nan ne normal don zaka je masallaci ka rawa shi biyu shine iskalul khuba ka kusanto da takunka in zaka je masallaci so da ladan ka yawa ya karu yawa yace wala ba sa idza fama an yudrika at-takbirat yace babu babu laifi in ya kwadaitu da ya samu kabbaran farko kabbaran harma an yusri a shi'an yi dai sauri kadan malan yakun ajalatun takbah matakan bai zama gaggawa wanda za a munana ba yace ja al-hadith an ashabin nabi sallallahu alaihi hadisi zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu ya'ajjiluna shay'an sun kace suna dan gaggawa kadan idza takhawwafu at-takbirata al-ula in suna tsoron kasura takabbaran harama wa ta'imu fi suka zo suna da kwadayin su riske wannan kabaran harama wannan da yawa ba mu damu ba abinda mutum mu yake tunanin ya rasa sallah shine in ya rasa raka'a su kuma in mutum ya rasa kabbaran harama za ga har gaisu ake mishin aida da sallah ayya shi ka rasa kabbaran harama ko ayya subhanallah sannu za ga suna mishi jaji so da ya rasa kabbaran wa wa tama'u ne me nace wa ta'imu nace to daga tam'a ne mutum ya zama yana da kwadayin san abu nace wa ta'imu cin abinci kenan ai nagode zakumullahu khairan shi yasa nace kowa ya zama yana da shi in kai kuskure kaga sai a yace fa'alamu ku sani rahimakumullah Allah ya muku rahama annal abda idza kharaja min manzilihi yuridu almasjid cewa mutum bawa in ya fito daga gidansa ya nufaci masallaci innama ya'ti aljabbar al alqahhar zai fazo wajen aljabbar alwahid alqahhar wanda ke sama da kowa shi kadai wanda ya fi karfin kowa alaziz al alghaffar mai yawa rahama wa in kana ribu yughibu anillahi haythu kana duk da cewa duk inda mutum yake bai isa ya boye ma Allah ba ko wala ya'zubu anhu tabaaraka wa ta'ala mithqala habbatin min khardal babu wani abu da yake wa Allah ko da gwargwadon kwayan hatsi ne wala asghara min zaliku ko kasa da haka wala akbar ko sama da haka fil ardina sab'a a cikin kasai guda bakwai wala fis samawati sab'a ko a cikin samai guda bakwai wala fil bihari sab'a ko a cikin manya-manyan teku guda bakwai wala fil jibali summu sallab ko akan duwatsu manya-manya masu girma ashawamikil bawazikh wanda su kowa fadi da girma wa inna ma ya'ti baitan min buyutillah mutum ya san fa zai zo gida ne daga cikin gidajen Allah wa yuridullah yana fa nufin Allah ne wa yatawajjahu ila Allah ta'ala yana fa fuskantar Allah ne madaukakin sarki wa ila baitin min al-buyut yana fa zuwa ne zuwa ga gida daga cikin gidaje allati wanda adina Allah an turfa'a wanda Allah yi umarni da a daga wa yuzkara fiha wa yuzkara fiha ismuhu umarni da ambaci sunansa a ciki yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal yayi tasbihi a tsarkake Allah a ciki safiya da Marici. su waye za su yi wannan Allah ce rijalun wasu mazaje ne bai ce nasun magu ce rijalun mazaje kwami hmm. iya zuwa masallaci ko da sai namiji ai Allah kuwa ko haka wani sai namiji musamman in ya gama sahur ya kwanta <laughs> ko haka wani wai sai an daga masallaci za ta ce shi kaga bai zama rajulun bai Allah ce rijalun mazhaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un kasuwanci da siya da siyarwa baya shagaltar da su an zikirillah daga ambatan Allah wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zaka da bada zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron wani yini wadda a wannan yinin zukata da idanu za su rena kansu to wanda yake tuna wannan ranar ran tashin alkiyama to shi yake tsayuwa ya rinka halartar masallaci safiya da marece ba fashi amma wanda bai tunanin wannan to shi bai damu ko ya rasa sallah ya ganin ba komai ai ba komai wannan kuma kuskure ne to malai ce fa idza kharaja ahadukum in dayan ku ya fita min manzilihi daga gidansa falyuhaddith li nafsihi tafakkuran wa adaban ya rinka tattaunawa da zuciyarsa yana mai tuntuntuni yana mai ladabtar da zuciyarsa غير ما كان عليه وغير ما كان فيه من حالات الدنيا واشغالها abinda bai kasance a kai ba da abinda bai kasance a ciki ba na al'amuran duniya da shagulgulan duniya ya rinka tunatar da zuciyar shi ba fa abin da ya fito da ni ba nan ba fa abin da ya fito da ni ba kenan wal yakhruj bi sakinatin wa waqar ya fito da gidansa cikin natsuwa fa inna an saboda lalle annabi amara bi dhalika yayi umarni da haka wal yakhruj bi raghabatin wa rahba ya fito gida da kwadayi da kuma tsoron kar ya rasa abin da ya zo nima wa bi khawfin wa wajalin ya fito da tsoro da zuciyarsa yana rawa wa khudu'in da kankan da kai wa tawadu da nuna shi ba kowa bane lillahi zuwa ga Allah madaukakin sarki fa innahu kullama tawada'a lillahi azza wa jalla so da duk lokacin da mutum ya kankan da kansa ga Allah madaukakin sarki wa khasha wa khada ya zama mai tsoron Allah wa zalla ya nuna shi ba kowa bai kankanta kansa ga Allah maɗaukakin sarki kana azka li salati to hakan zai sa ya fi tsarkai ya fi tsarkake sallan wa ahra li qabliha kuma ya fi samun yanci na a karfi sallan wa ashrafa lil abd kuma ya fi sa bawa ya samu sharaf ya samu daukaka wa aqraba lahu min Allah ya fi sa ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah wa idza takabbara qasamahu Allah amma in mutum ya fito zai je masallaci kuma yana nuna takabburanci da girman kai da jin isa to Allah madaukakin sarki sai ya kaskantar da shi wa radda amalu amalu sai mai masa da aikin wa laysa yaqbalu min al mutakabbir amalan to da dama Allah baya karfan aiki daga mai girman kai kuma mutum mai girman kai ne ba ruwan Allah da shi malai ce ja al hadith an ibrahim khalilullah hadith ya zo daga ibrahim baji dadin Allah annahu ahya laylatan cewa ya raya wata dare falamma asbaha yayin da ya waye gari a'jaba bi qiyami laylati sai rinka alfahari da qiyamul laylin da yi fa qala sai ce ni'mar rabb rabb ibrahim ma dalla da ubangiji ubangijin annabi ibrahim wa mal abd ibrahim ko ma dalla da bawa ibrahim falamma kana min al-ghad lokacin da ya waye gari lam yajid ahadan ya'kulu ma'ahu sai bai samu ko kowani yazo ya ci abinci tare da shi ba wa kana yuhibbu an ya'kula ma'a ghairi kuma shi annabi baya kasance yana son ya ga yana cin abinci da mutane ba shi kadai ba kaga ba marwashi ba kenan ku fa aqra ta'amahu ila tariq ya fitar da sa kan hanya li yamurra bihi marun sauda mai wani mai wucewa ya zo wucewa fa ya'kul ma wuce ya ci abinci tare da shi fa nazala malakan min sama sai wani mala'ika sai sauko daga sama fa aqbala malakani sai mala'iku guda biyu suka sauko daga sama fa aqbala nahwa sai suka fuskance shi fa ma sai annabi Ibrahim ya kira su Ya san mala'iku bane ila gada zuwa zuwa gada zuwa ga wannan abincin fa ajabahu fa qala sai suka am sai sai ko fa ya kamata ya zama yi gyara barakallahu fi fa sai suka amsa masa fa qala lahum sai ce mustaqaddama bina ila hadhihi rawda ku kusanto mana zuwa ga wannan akushin abincin fa inna fiha aynan wa fiha ma a cikin abincin akwai abinci mai dadi akwai ruwa fa natabadda indaha fa taqaddamu ila rabb sai suka zo da shi da annabi ibrahim suka zo suka zauna a wajen akushin abinci. fa idza al-aynu qad gharat sai ga wannan abin da zai ja hankalin mutane zuwa ga abincin bashi walaysa fiha ma ruwan babu da zalika ala ibrahim sai wannan ya kara ma ibrahim tsanani yana gida ba ci ba ya fito ya nemo su ya dawo abin da zai sa mutane su cin babu to me yake faruwa wastahya mimma qal sai fa ji kunyan abin da ya fada din an san me ya fada yace yana gunza kanshi ne yayi kiyamul layl isra'a ghayra ma qal to da ga yaga okay wannan fastahya mimma qal sai ji kunyan abin da ya fada musu yau akwai abinci so da yanzu ya zo sai bai ga abin da ya faɗa musu fa da lahu sai ce ya ibrahim ya kai ibrahim a rabbak ka kira ubangijinka was'alhu ka roƙe shi an yu'ida al-ma'a fil ayn cewa mai da ruwan fa Allah azza wa jalla ya Allah fa lam yara shay'an sai bai gani ba fashtar da zalika alai hakan ya ƙara tsanani a kan shi fa qala lahumu sai annabi ibrahim ya ce musu ud'u Allah antuma ku ku roƙi Allah fa a ahaduhuma sai ɗaya yayi faraja sai wannan abun ya dawo fa idza huwa bil ma'i fil ayn sai ga wannan ruwan da kuma kudu abun da aka thumma da al afa sai dan yayi fa aqbalat al ayn sai wannan shi ma ya dawo fa akhbarahu sai suka bashi da annahuma malakan cewa fa mu dinnan mala'iku ne wa anna ijabahu bi qiyami lailati radda du'aahu alayhi ai wannan alfaharin da kai da girman kan da ka so ka sama kanka saboda qiyamul layli da kai nan shi ya hana Allah ya amshi addu'anka wa lam yastajib lahu shi yasa Allah bai amsa masa a ga wannan mala ya kawo ne sai da nuna mana cewa hatsarin mutum ya zama mai girman kai game da Allah Allah baka masa girman kai ke fahzaru rahimakumullah jan kunnanku Allah ya muku rahama min al-kibri daga girman kai falaysa yaqbalu ma'al ma al kibri amalun saboda ba a karfan wani aiki tare da girman kai wa tawada'u bi salatin ku zama masu kankan kai kankan da kai da sallolinku fa idza qama ahadukum fi salati in dayan ku tsayo a sallansa bayna da illahi a gaban ubangijinsa falyarifu Allah azza wa jalla fi qalbihi bi kasrati ni'amihi alayhi to rinka tuna Allah a zuciyarsa rinka tuna yawan ni'imomin Allah a gare shi wa isanihi ilayhi da kyautata wanda Allah ya masa fa inna Allah azza wa jalla qad awqarahu ni'man so da Allah madaukakin sarki ya girmama shi da ni'imomi masu yawa wa annahu awqara nafsahu dhunuban shi kuma ya yi makansa zunubai masu yawa falyubali fil khushu'i wal khudu'i lillahi azza wajal ya kai matuka wajen nuna tsoron Allah da kankan da kai tare da Allah madaukakin sarki malai ce wa qad al hadith hadisi ya zo cewa inna Allah auha ila Isa ibn Maryam Allah yayi wahayi zuwa ga Annabi Isa dan Maryam idza qumta bayna yadayya in ka tsaya a gabana fa qum maqam al haqir dalil ka tsaya tsayuwa irin wanda yake wulakantacce kaskantacce azzamu li nafsihi wanda yake zargin kansa yana tsoron yayi wani laifi kar a kama shi fa innaha aula bizammi saboda lallai tsayuwanka a gabana ya fi cancanta a lokacin ka zama kayi ma kanka wannan fa idza da'awtani in zaka roke ni fad'uni ka kira ni wa a'dha'uka tantafidu gabobin jikinka suna tsoro yace waja al hadith hada al yau hadisi yazo anna Allah auha ila Musa na hada cewa Allah ya yi annabi Musa wahayi irin wannan fama a haƙƙuka ya akhi wa aulaka ka li nafsik wa yafi girman haƙƙi sama da kai ya kai dan uwana wa yafi ka cancanta da ka zama mai zargin kanka idza qumta bayna yaday Allah azza wa in ka tsaya gaban Allah ubangijinka in annabi Musa da annabi Isa an ce su to ni da kai ba miya ko yace wa zal hadis an Muhammad bin Sirin annahu qama idza qama fi salati cewa Muhammad bin Sirin tabi'i ne tabi'i ne eh, Anas bin Malik shi ya sanya masa suna Muhammad bin dan uwan Anas bin Sirin yana da yaya sahabi yawwa yace in shi Muhammad bin Sirin in ya kasance in ya tsaya a sallah zahaba damu wajhu yace gaba da ruwan fuskansa sai ya kwafi khawfan min Allah azza wa jalla farqan min saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki sahaban tsoron Allah waja'a muslim ya zo daga imam muslim annahu kana idza dakhala fi ya kasance in imam muslim ya shiga sallah lam yasma hassan min sautin wala ghairi baya jin wani motsi na murya ko na me in dai ba ne ke a sallah tashagulan bis salat saboda ya shagaltu da sallan wa khawfan min Allah azza wa jalla kuma tsoron Allah madaukakin sarki yace waja an amir al-ambari ya zo daga amir al-ambari amir al-ambari yana cikin waɗanda suka rayu tare da imamu ahmad ibn hanbal cewa alladhi yuqalu lahu amir bin abd qais fi hadithi hadha ba'dhu annahu qala cewa yace li an takhtalifa al-khanajiri bayna katafi ahabbu ilayya min an atafakkaru fi shay'in min amri duniya dunya wa ana fi salah yace a zo a sassaɓa tsakanin alkhanajir shine sarka ko wani abu a na ko a sa wani abu dai wanda in aka sa zai haifar da ciwo ko zafi ko kaza ya ce a sa wannan a na a rinka gugawa saboda ya mun rauni ya fi soyuwa a gare ni da ya zama ina sallah ina tunanin wani abu na duniya a da suke sallah ko yace waja an sa'ad bin mu'az annahu qala ma sallaitu salatan qat fa haddathat nafsi fiha bi shay'in min amri duniya hatta an anfaytu sa'ad bin mu'az sahabi ne ko yace bai taba wani sallah wanda a cikin sallan nan ya ji tunanin wani abu na duniya ba har ya gama in ya kafarta sallah bai ba wani abu na duniya da ke zuwa mishi yace waja an abi darda abi darda shi ma sahabi ne radiyallahu anhu yace cewa annahu qala fi hadisi cewa yake hadha ba'du yace wannan wani giya shi ne na hadisi yace wa ta'firu wajhi li rabbi azza wa jalla fi turab fa innahu mablaghu al-ibadati min Allah ta'ala yace da kuskana da zan yi ma ubangiji na a kasa ina nufin sujada ke yace shine mafi cika na ibada da albawa ne mu Allah madaukakin sarki to inde kana wannan halin ka kana ibada mafi ne mafi cika ya kawata ka zama ka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala <clears throat> za mu tsaya a nan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad